kwata-kwata yau makarantar ban ji ta ba wallahi hmm, haba kanawa ana muku kirarin ku cibiyar kasuwanci ne amma ashe ba tarin kasuwancin bane har da tarin ilimi arabic da boko kuwa ai shi sa aka ce duk abin da ka zo da shi an fi ka yan ah, mata sannan ku kuna lafiya ya gida ya karatun to masha Allah na ce ka shigo ke wallahi na taba bayan ai na bar ku na fito da na riga ku fito ma ne na dan jiro je ne ka tsaya ne bakar kenan na kana kana burge ni bakar a ah. ban gane kamar Allah ki ji wata magana ba eh, me ke faruwa to burgewan ba wani abu ne shine na da idan lokacin lecture yayi za mu shiga abin shi ne idan za mu shiga lecture sai inda sai ka koyo ya kawo mutum <laughs> ala ku ci sai wata magana da Allah ban gane me kike nufi ba kamar sai an kowa kawo wuta ba wai department din mu kadai ba duk jami'an nan babu inda labarin sa bai je ba ko ba haka ba Salma wannan haka yake mu dai so ya sulo sai dai ku mu gaya muku haka mu wa yake ta mu Allah sarki Salma idan har zaki cire wannan tunanin daga cikin zuciyarki insha Allah zaki fi kowa ma kokari a cikin makarantar nan shi kara shi komai kin san da abin da kike so ki sashi a cikin zuciyarki ki yadda kuma zai taimake ki ko menene to ne ku ko nawa an ce wai akwai ku akwai ku da tarin arziki ashe ba arzikin bane kawai har da tarin gida kwarai kuwa da arabic da boko shi sa aka ce ki hankali da abin kitar abin sinacin <laughs> lalle kuwa a hawa Hafsa, ni kuwa na ga gayan nan duk da ba wani dadewa kuka yi da shi ba, sai na ga kamar kun shaku da yawa. Ai ya wuce ma alamu. matsalar kawai sai dai ba shi da kuɗi sannan kuma shi ba za a kira shi dan masu kuɗi ba Hafsa kenan amma baki ga irin fasahar bukar da kuma irin ilimin da yake da shi ba kin san me zai iya zama nan gaba To, sarkin wa'azi, ke kullum bakinki ba zai furta alkhairi ba, ya ki arziki, ai dole ne ta so mai kuɗi ta dandala ta bar shi a mazauninsa, ba na son haka a kusa da ni. Kafara can, ai dole guda ya dandali zaki. a ji daɗi hajiya. A'a. Kawai to ilimin zai bani in ci. Rabu da ita da Allah. To hajiya sai a ki daɗi dan wuya ana barin daɗi ne. Ai ita aikin ta kenan wa alkhairi ba. Ina ba zai shiru kawai gaskiya ba na son haka. Ki shiru kawai da Allah. Ah. Yawwa. Ina da ina da 'yan mata ina zaki ne haka walla a daidaita sau nake nema to kuma sai naga kamar ya ma yi wahala kin san yanzu saboda ana wahalan mai to a daidaita yawanci ba a cika samun su amma ki shigo mana sai in rage miki hanya ko to ba damuwa a wace makaranta kike a biyu ke nake ah, lallai gaskiya kin yi gobe yanzu na inda na dauko ki gidanku ne yake ko kaɗan ba gidanmu ba ne gidan ƙawata ce nake zuwa ni na zama a hostel ne da yake ni ba a garin nan ba ce a hostel kuma ke zaune eh amma duk weekend ina zuwa in ɗan kwana biyu sai in koma cikin su aikin fi karfin 'yar kare ne kamata a ce kina zaune a gidan kai

an batar wanda ki sai abubuwa sannan sai ne sun nan ko to ba damuwa Ina guri To, kin je ga wanda ya faru saboda in ba dake ba gaskiya malamin yana da zafi ba. Allah ya abin ya kuka gani a yanzu abin da ake yi kenan na na ya. abin da ake ta yi kenan a yanzu inda ba irin wannan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa nake yi ba hoton ba zai yi ba da wannan hoton na zura za su ta kama sai dai mu canja sit a <laughs> wannan ai rabu da shi kullun shi burinsa mata yayi selfie da kula mata tsakiyar wancan ai ha su ma sai ka ce ba su da kishi Allah na san namiji mai irin wannan ba zai yi wannan yana da matsala amma kin yi kyau ba Allah ya yi ma ha ya aka yi wannan fa personal life ɗina ne ba ha <laughs> mutane ne sometimes you put Ya Allah ka tsara mana. Ye food. Ai. ki ga question din nan. Akwai wahala. wanda kuma zai nake zai kawo mun ai shi nake ji ah, wa alaikum assalam sanin ku yawwa Allah lafiya ya gida? wallahi. ga wannan assignment. Ka sai ki je yayi tafin ne shi. gode. ga da hmm, To ga wannan. Ai ki ki san ba haka Haba, ka karba mana aibiyanka ne ladan rubutu ko? ai ba na miki da ba dan na yi miki ne kawai saboda ai na sani amma kuma ai da dama ban gishiri in baka mandari hmm? kar ka damu bukatar ka kawai ka karbi wannan ka gane ai ba kai kadai kace sanyan aikin alheri ba ko kai kake sanyan aikin alheri hmm, sai haba hafsa me hakan yake nufi abin da yake nufi abin da idan ki ya gane miki ɗansa a waje to in dai wannan haka ne kuwa tabbas kin ɗauko hanyar yawa bukar butulci ne butulci kuma kare da gaske cinga ai in kiɗa ya canza dole rawa ma ta canza hmm? ya kamata ku dinga ganewa haba amma ku gaba ɗaya ba ku da ganewa wannan wace irin rayuwa ce Buka. Wani ke faruwa tsakaninka da wani yarinya ne? Hafsa wai? To ni me yake faruwa ba abin da yake faruwa idan ma na yi mata wani abu ne ai babu wanda zai yi ya kamata a ce ya fara sani face kai tunda babu abin da nake boye maka. Gaskiya ka bincika. Ina tunanin akwai abin da yake faruwa. Ka gani dai ba wanda ɗinku nake shiga ba dai amma ina kula cewa akwai abin da yake faruwa. Kai gaskiya bana jin akwai wani abu da zai faru wanda ni ba zan sani ba. so na ga tana yi maka gadara da kuɗi eto eh hafsa tana masifar son kuɗi amma kuma na ga tana min gadara da kuɗin wataƙila dai akwai wani gaskiya ka yi tunani tabbas akwai wani abu za ta iya ko ta samu wani wajen ne da take samun kuɗi yanzu yasa take min gadara da su a da yaushe ka gane ai ina tunanin hakan ne amma ka tsaya kai tunani mai tsaho babu wani tunanin da zan yi wuce wannan da ba ta samun kuɗi tana san su amma yanzu tana samun kuɗi da yawa sannan kuma tana mun gadara tana mutane gadara da kuɗi haka dole zaka san cewa tana samun kuɗin ne kuma akwai inda take samun kuɗin to me yasa haka kenan yawa kin ga wannan shine irin da ga miki cewa na kama shi duba ki amma dan Allah Alhaji da gaske kake yi ga zahiri kin gani ki duba ki gani in ya miki to idan kuma akwai abin da ke tunanin cewa ya kamata a sa a wani guri a cikin gidan sai ki gaya mu gaskiya yayi sai dai in ce Allah ya saka da alkai kuma Allah ya ƙara buɗe amin akwai abu kuma da na manta ban gaya miki ba saboda ki ɗaliba ce kina buƙatar wadda ta dinga ɗan taya ki zama kuma taya ki ɗawainiya sannan in baki za ta riga zama a gidan na samu miki wata yarinya sunanta hawa hawa hawa hawa na'am wannan ita ce mai gida eh, ita ce na gaya sai shiga gidan zazzaga shiga ciki kuka sannu ko? Ya ne, kuna lafiya? Ya gida? Ya bokonto? Lafiya lau kana mutane? Aiki wallahi ce maka, wallahi tallahi. Malam me haka? Wani wasu irin rayuwa ce? Kai aiki ka kenan kullum a cikin makarantar nan kawai in mata sun wuce ya kalle su? Karatu ka zo yi kuwa? Ko kai ina ruwanka? Ni ba ga kos ɗin nawa ba? Ok, wannan shine kos ɗin naka? a hankali kada ka da ciwo. Hai! Hai! Allah ya sauki. Hafsat! Hafsa! Hafsat! Hafsa! Hafsa! ya kamata a ce ki sanar da ni idan har laifi ne miki saboda ni ma dan saboda ni ma ajiji ne kamar kowa to ko da laifi ko ba laifi ai mutum dan ya canza alƙibla ba wani abu bane in dai har ba sallah zai yi ba amma yana da kyau a ce ki duba kyakkyawar alaƙar da mutuncin da 'yan cikin makarantar da suke yi da kamata tsaye na ta bibiye ki a hanya bugar kenan ka kasa gane mu ka kasa fahimta ta ni fa ba gaba nake yi da kai ba in dai agwagwa za ta shiga cikin kaji ta yi kiwo to ku duk ran da dawisu ya shigo cikin su idan ya ja ta na shi kiwon to ba ta fita da cikin su ba tafiya za ta rabu da su amma a rayuwa bai kamata a ce ki rike mutane kudin gora ba <sighs> to ai dama su ɗaya take zuwa wa mutum idan har yayi wasa ta kubce masa to kuwa sai dai a yi bashi Gaskiya Hafsa. Ke kika shigo Kano da kafar dama, ke har ma da hannun dama kin shigo. Ai kafin farsai shi ne daga haɗuwa da mutum wannan naira tar ga wannan gida. A abin ba cewa kuma Allah sa ma a Ni dai Allah ya sanya alkhairi. kuma Allah ya sa mutumin kirki ne don fa wasu kuɗin sai Allah. Hmm, haka fa in ji masu faka-fakan kunnuwa. Wai ke ne ya sa Amina ba ta kama wannan masu naki da nan ki din ki shiru. Komai aka yi birnin ki ki fi kowa kin fi kin fi kowa sanin abin ne eh? Ah? Ba fa haka bane. To gwana yaya ne? Ku fa daina ganin laifina. ya za a ce daga haɗuwan kar hanya ko sati ɗaya bai bafa ya mallaka mata wannan gidan na dini ne in ba ki da shi ke ne ki sha rubutu ko ke sha hata mai ya bani Allah ya kiyaye kawai wata rana ya zuƙe mata a'a amina ba na son irin wannan magana in ba za ki faɗi alkhairi a kaina ba to ki yi shiru dan me za ki dinga faɗan abin da ba alkhairi ba ha sai an yi magana sai ta rika ɗauko mugun alkaba'i tana fesawa akan me an wurgo wata a mota mu a helicopter za a'a kuma an aka wurgo mu sai mun dadishi dukiya sai mai sama da shi sai ni sama a'a tuntuna ko da lemu ba fa haka bane ba fa wannan abin fa da ban mamaki haɗuwar ku fa ko sati ɗaya fa bai ba kuma a hanya amma a cewa ya mallaka miki wannan gidan tsaya dakata dakata ya isa ka ai me nake bar wannan maganan kawai in za ku banne in dangwali arziki ku banne kuma ku samu ku rafafo ku dangwali naku yawa amma ba yanda za a yi zo ki ni jin daɗin rayuwa na me ga arziki nan na gan shi ta faɗa na ɗaya ta faɗa na ta faɗa na uku kai ki shale mu shale mu kuma zan ci gaba da faɗa ku duba nan a idon ku aka wullo wata daga cikin mota a idon ku kun ga yadda matan nan ta zama ah. yanda aka yi ko aka samu kuɗi ke zane zama mai yarinya ya zan so da sai ki miki kankara a bakin ki a tushe shikenan to ku bara ma ku ji ni din nan da kuka gani da certificate ita na shigo cikin kai neman wani saboda a gida Hafsa Hafsa na umma zaman me kike yi ne har yanzu biki fito ba ina ta jiran ki wallahi umma ina neman hotuna ne hoto eh, wani irin hoto kuma da hoton zaki tafi makaranta to umma yanzu dan Allah dan zan je makaranta sai barin ɗau hoto ba to ga mai tasirin yana ta jira idan kin bari ya tafi ya tafi to dan Allah ku ba shi hakuri mana ku ce masa gani nan fitowa barin du kya je ki ba shi hakuri na fito kuma gashi na ga hotunan. Yan sai da ke ga hotunan na ki ya kwanta? To ki ɗauko jakan in raka ki go Haba umma, yanzu ba za ki bin komai ba? Na na manta. umma yanzu dan wannan kudin umma dan Allah zaki bani umma eh wannan fa ba zai ishe ni komai ba kuma kin ga garin nan ba kowa na sani ba haba hafsa makaranta fa kike yi fa ina zaki je ki dinga kashe kuɗi amma yanzu umma dan Allah dan annabi yanzu dan wannan gari ya gari har Kano eh umma yanzu dan Allah wannan yaushe zai ishe ni ko semester ɗaya fa ba zai ƙara samun ba haba hafsa ki tuna fi ke mace ce Hafsa. Ba wani kuɗi za ki dinga kashewa ba. Karatu kika jefa. Ga ki da kyau, ga kendiri, ga kuɗi a Kano walwalwalwal suna tashi. To me za ki nema? Ga ki kyakkyawa. Ɗauko jefa mu je in rafa ki. Ki yi haƙuri. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Malam Musa. Hafsa, Hafsa tafi? Eh kawo, zan tafi. To Hafsa, kin ga dai wannan garin da zaki tafi ba kuwa ce ke a can don Allah ki kula da kanki. Kuma kin ga kada ki bari wani ko wata bata miki tsari wanda dama can su ba karatu ne kai su. Insha Allah kawo zan kiyaye. Haka kuma daɗin daɗawa. akwai alhazan birni masu hannu da shuni da 'ya'yan masu kuɗi wanda su aikinsu kawai su hurewa ɗalibai baƙi kunne da haka kikiyaye mukin ga suna haka ne don su buɗe musu ido su cimma wata manufa tasu ko? Ah, kuma dakata mala ai babu abin da ban gaya mata ba <laughs> zale wannan yayi kyau dama kin san ba wani abu ake gudu ba kin ga da zamani ya gurɓace shi yasa ko da shi ake ƙoƙari a jakunna ai babu abin da ban gaya mata ba yanzu ma fitowar wannan da muka yi zancen da muke kenan masha Allah shikenan masha Allah Allah ya bada sa'a amin amin mm. to dauki akwatin mu tafi ka dawo. Allah ya tsare. Amin. Allah ya kiyaye kin ji ko? Allah ya kiyaye. Ijan gaskiya ne kika shigo eh, Kano da kafa dama to ko ni da nake cikin garin Kano ban samu wannan damar malakana wata amina Ni ma can fa bana nema kuma ko da na samu ba an sa zan yi ba. Mhm, to amma je baki. Ni ma kun ganna nan karatu fa na shigo Kano. Amma ko yanzu dama ta samu wala a da ni. Sai yanzu na ji magana. Ai daman nan da kuka faɗa. Ni fa in ta zo min shi karɓa zan yi ko ta yaya ni ko da za ta zame min nadama sai na karɓa. A'a, ce Ha, ijam, dan ƙarama ƙari. umma hmm. hello umma lafiya kalau ya karatun to madalla albishirinki ai umma ne na shigo birni da kafan dama Allah yar mama ba ni labari kawai ba sai ga Allah ya haɗa ni wata rana na fita in gaya miki zan je makaranta da wani alhajin birni ba tankame mai ina ciki ina kwanci na mimmiki sai abin da na ga dama nake na baje abin kashewa kuma wannan ba a magana yanzu ya ake ciki dama ɗazun ma bugowa ne wai in gaya miku na kusa dawa hutun wannan semester don na kusa kammalawa to ki zama ki man hafsa in kin danan ɗin ma me zaki yi <laughs> Kai umma, ni dai zan fi so dai da na zo din. amma fa in na zo ba zan daɗe ba amma kuma za ki sha labari labarin raka to shikenan Allah ya ki lafiya to umma sai na zo yawwa mhm. Allah ya tsare ta safi Zulai? Na'am. Wato Zulai na zo da ji labarin Hafsa ne. Ko kun yi waya da ita? Allah sarki Malam Musa. Ai ko jiya ma mun yi waya da ita. Tana nan lafiya kalau. Masha Allah. To babu wata matsala ko ta kuɗi ko wani kayan abinci da take bukata taimaka mata? Ko ɗaya. Ai Malam Musa. Hafsa ta samu wani mutumin kirki. ya ɗauke mata dukkan ɗauyi a gida su kutun ya kama wa Hafsa don ta riƙa kwana. Haba Zulai, kin san me kike faɗa min kuwa? Abin arziki mana. Wannan ai abin tsiya ne. Ina kika taɓa jin namiji ya kama wa mace gida babu dangin iya babu na baba. Wannan ba abin arziki ba ne. To in ban da abin ka Malam Musa, abin tsiya kake so in gaya maka kamar yadda ka ce? Kwarai kwa. abin tsiya ke yanzu hakan da kika faɗa hakan kin ga yayi daidai kaga malam Musa ni ko da za ta tafi ba wani kuɗin kirki na ɗauka na bata ba saboda na riga na san garin kasuwanci za ta je ta zulai kenan wato sai aka ce miki su kanawan haka suke yin kasuwanci har ake kiransu cibiyar kasuwanci kowa ka san da kiwon da ya karɓe shi bakoci mai akuya ya sai kura kin ji kuskure zire kuma idan baki wasa ba wannan abin da kike renawa zai jawo miki matsala da ba za ki taba iya warware ta ba kaga malam saurara karkace kai mana baki ha kin ga idan ta kama ni da kaina zan ɗau ƙafa in ji har kana in same ta dan wata karanci. A shirɗinka, kar ka ɓata min shirin da ban fara cin moriyarsa ba. Zinai, ina faso Har ki manta a matsayina na kanin mahaifinta akwai haƙƙinta a kaina na tarbiyya wanda ya kamata in bata Musa ka tashi ka fita daga gidan nan kar ka gaya min abin da kaina ba zai iya ɗauka ba na gaya maka zan tafi amma ki sani dole ba zan sa miki ido ina gani wannan matsalar ba. na ga yarinyar nan yadda ce in yadda ce fa ba kya tunanin cewa ni ma ya ce a gare ni yarinyar. eh eh to haka ne amma idan kai duban tsanaki ya kamata ka fahimce ta in fahimce ta kamar yaya ta yaya zan fahimce ta haka ne dai abin da nake gani shi fa al'amarin rayuwar nan kowa ne ke ganin irin wannan abu ya kau da kai ba kuma idan haka ne ai ita hafsan kamar ribar kafa ce a wajenta ribar kafa yanzu ke a ina kika taba jin mutum kato ya dauki ɗawainiyar yarinya ki ce mu wai ribar kafa ribar ka dai malam kenan ba za ka fahimta ba shi fa al'amarin rayuwar da ina ƙara gaya maka idan fa aka ce mutum ba shi da ɗan abin kashewa a hannunsa shi kenan ya tashi daga aiki yana kallo za a yi ba shi hajara kenan yau kika ƙara tabbatar man da cewa mata duk tunanin ku iri ɗaya ne ni fita zan yi za ka fahimta ba ne sai da an yi magana ku ce mata mata mata ha ba zai samu wannan damar ya kyale ta bai amfani da ita ba ha ba Allah ke haƙuri da zaman da na saki kika yi kin ji Allah ke kullum Hafsa in na biyo nan sai na yi ta jiran ki na yi ta jiran ki wallahi a kika yi don mu ne a layin baya da kuma mu ne a wannan layin wallahi tafiya na kawai za da kai to Amina ai shi yasa kika ga na fito ba gele ba koma ba jaka so nake assignment din da za a bayar an jima tunda an jima ne kin ga ban yi ba dan Allah tunda kin yi ki nuna min ya zai Cabdi dam Hafsa a yanzu da za mu tafi makaranta da kika san muna da exam din gaskiya dama na san wannan ranar zai zo gaskiya dama gaskiya na san zaki rashin bukar a ce ran da zaki jarrabawa a ranar zaki fara yin nazari to ke amina da bukar a kusa da ni da rashin shi duk ɗaya suke a wajena tun da dai ga amina a kusa da ni ba sai ki tame min matashiya ba in kuma zancen kuɗi ne in ban da su ga alhaji bala yana nan sai watso min su war sai cikin jaka me ko da zan maki matashi ba zan iya yi yadda bukar yake maki ba maganar naira ko da kike tamkar zuma suke duk wanda ya sha su zai sha harbi amma kin san ita kanta zuma ta san naira ki sani fa ba a kashe wuta da wuta kin ga amina yanzu dai dan Allah ki bar wannan magana shikenan bari in zo mu je ki koya mini tunda assignment ne idan muka je makarantar sai mu zauna kafin a shiga cikin kilas tun da yau exam ne ke kin yi assignment din nan ni kuma kin gani ban ma san shi ba a cikin handout ɗina shi yasa na ɗauko sai ki nuna min sai in yi sannan sai mu shiga cikin exam hall kin ji ki yi barin dauko gyale kin ji da jaka barin dauko jaka network babu sa'a ya ki kama kowa aike dai bari kawai ni chatin din ma baya min daɗi sai a hankali an ga an danna bi ai ba mu ga ta bacci ba bacci da ke ya kama ko ya kuka gani yan uwana gaskiya fa gaskiya ki ku taya ni gani ko kuma in ce ku taya da ji wannan irin daula da kike sha haka Ah, mu ma irin ta muke so mu ga mun samu ko ya kuka gani <laughs> a koma ai bacci bacci ba bacci ba namu bane kam to shikenan tunda haka kuka zaba kuma haka kuka ce shikenan ni na tafi kun fi karfi na ke yarinya bata hankalin dare ki suna gaya miki mu yanzu ai bacci bai kamace mu ba bacci da ke ya kama ni dai Allah ya sa ku kamo irin nawa kar ku je ku kamo wanda ku za ta haɗiye ku ah, ah, abin sa'a ne yar uwa mm. ci gaba da haɗa namba a ci gaba da gashi ku saurara ta shiga hello hello ranka ya daɗe yanzu kamar abubuwan da kake ta wajen ƙarya na zuwa ɗaya ɗaya da an kira na Hello? alhaji nasir ne ina ta kashe yi ina zuwa na ji na da hamsin a wayan nan baran gani ɗauka ba. Um, hello. To na ga muna magana kin kashe waya. Haba. Fairan ga ina. Lamba 1 lamba 170 ko? Fairan ga road. <laughs> Karki da maja sai kin gani. Ah, A kwantar ta hankali kyau larawa za ki gani. da gudu ko na gode sai na kira bayo ah! ni me ne kace ka nuna wai kai baka gajiya da ƙarya to ina ruwanka kai ka ɗauki ƙarya kai min a ƙarya ma iya ce na gaya ma na gaya ma na gaya ma duk abin da zaka kai dala ka hada min jarkoki na mana to ka tattara ka bani kai ma jiya ne layi kai ma kai ma jiya kai na fahimci harkar nan idan mutum baya buɗe ido dare na idan ku na ba ka mutar ko kina in kai in ka isa shege ne layi ko kai bas wallahi ban san sunana alhaji nura amma an fi sani na da alhaji mai mota alhaji kwari ni ne mai leshi mai gizina mai atamfa domin duk wani kaya na nau'in kuri duk ina odarsa Allah sarki mm. ah, ni kuwa sunana mm. yadda dai aka samu eh. balarabiya amma kuma ka san hausawa eh. yadda kowa yake kirana yana kirana da balaraba nan kote nan kuma da kake gani mm. gidan na ne nan ɗin kuma ni kaɗai ya haifa kuma kaga eh duk girman gidan nan ni kaɗai ce don Allah ke kaɗai tak kai kai kai kai kai kai narki iya. ke kaɗai ce a gurin babanki ko? Eh? ka ga hulanka ta faɗi. Dan Allah. Kai. Ke kaɗai a na kwari kenan. Eh? Alhaji Haka. Na'am Hafsa. Sannan ma na'am. Shigo daga inuwa. Sannan da zuwa. Ah. Hafsa. Oh. Kin ganki kuwa? Hawa umma. Allah ku Hafsa. Ina ƙawayenki da kike bani labarin su. Duk suna nan kala umma. Su ma kuma sun ce in gaishe ki. Ina ansawa. Kalan hmm. ah, Hafsa. Kin ga yadda kika yi kyau? gaskiya kado ta karbe ki umma lafiya kalau kawai gani ne ya dace in zo ki ma in ya ga miki na kira ba Mm-hmm. ke ma ga ɗan wannan nawa ne naki hafsa ki ce da wata yana hama a'a kwarai ko umma ai ma ki ga komai ba tukuna to amma hafsa me ya da da ke yanzu kin yi garajen tahowa <laughs> umma kenan ai bari zaki sai kin yi karfi yadda ba za ki ci zugu ba yanzu idan wata ta zo ta ta je ta samu saurayin naki ta zo te miki sinacin kuma ki ce ni mama ni fa ko wallahi ba wani abu bane ni fa na zaku na zo gida ne kawai don in ganki amma ni ba wai ina gudun daular nan bane ba ki san wata za ta yi amfani da ta wannan taki ba ta je ta yi abin da ba yake kenan ba to kenan umma in dai in wannan ne zan sa a tura miki lambar akawun ba sai kin zo ma ki rika to mun kudin ta account kin ji ko kin ga ke ma ki rika turo naki a rika tara miki kadarori kin ji ko amma abin da nake son gaya miki uba da sassafe ki bi mota farko ki maza ki koma kin ji ko to kenan umma Allah ya nuna mana abun abun ta zo mu shiga

san da kokari wai wannan na wani haka wato ba don karkice sun nake ba da na ce da ki gaba yin abinci mai daɗin wannan a gidan nan kai <laughs> malam kenan to ai aikin gama ya riga ya gama wai na yi santi eh <laughs> Malam ina son ce da kai wani abu. ba kuma sai nake ban shakka. Hajara, faɗi kanki tsaye. Allah malam. Kuma. Wato, yarinyar nan Hafsa. Hmm. Tana da sa'a. Wance maka ta shiga da kafar dama. Ban fahimta ba Hajara. da na je gidan zulaini to take nuna min irin kayayyakin da hausa take tuno musu da shi wato gidan nan na san gaya maka cike yake da kayan alatu nan ban sha'awa to ai a banza tunda ba kasuwanci ne haɗa musu wannan kuma kamar ya a banza malam cewa aka yi allah mai lallai sai an yi kasuwanci ake samun kuɗi kana zaune ma idan allah ya yi yasa kana da rabo sai ka kawai suna ta shigo maka ai sa'a ne abun malam hajara wato yanzu na fahimci hankali ke gaba ɗaya ma ya fara gudu yau ban da rashin hankali yaya za a ki je wani gida har ki hango abin da suke yi wa har ki raya kina so fatan ki je ki jefa kanki a halaka halaka ce ba ba wani magana halaka malam ma dai tukuna bari ma dai in gaya ma ma dai makasudin wannan magana tawa ni abin da nake so da kai mhm. kawai idan yarinyar nan sadiya ta gama makaranta sakandare nan ta ita ma mu tura ta ko ma ma dinga samun irin wannan abubuwan suna shigo mana ni ni in ɗauki ƴata da hankalina da haruna an kai ta makaranta wani gari ban ma san me take aikata ba ban san me take ciki ba to ba da ni ba baka san me take aikata ba Allah kullu halin mutum ya dinga fatan alkhairi alkhairi shi ya kamata a dinga fata a'a to eh ai dama na san baki fahimci abin da yake nufi ina ƙara nana ta miki ba zan kai ƴata wannan makarantar ba to ko dai haka ne ni ba zan fahimce ka ba gaskiya kai duk sanda za a zo da magana sai ka kawo naka dalilin ko ba wanda ya iya kai sai dai kai ne ya komai ka iya haba duk abubuwa na alheri yana sa mutane mu kullum mu ne koma baya to ka sha ruwan ko kawai ki san ba zan daka take ba ka sha eh zan sha ruwan bayar da za a inda ka taki abin da nake so da ke hajar san da aka kawo mutum kada ki ƙara zuwa min da zance makamancin wannan na dai ji abin da ka ce dan ba ka bare ke sai mu mummunan baci na ji eh a ga miki ba na ji abin da kuɗin ba ku da aiki sai sai sai abin san duniya ne da ga ki sake zuwa mu zance sai dai ki mummunan baci Sadiya? Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai. Sadiya wato mahaifinki yana da taurin kai. Di yadda za ka nuna masa al'amari ba zai fahimce ka ba. kuma yayi? Amma dai kin san 'yar uwarki ta tafi karatu Kano ko? to ne yake masa magana a kan ke ma idan kin gama sakandare a tura ki saboda ina tabbatar miki da cewa a can birni baki ga wani alhajin birni da ta haɗu da shi ba a Kano yake kashe mata dukiya baki ga irin abubuwan da zalai take nuna min ba wanda yarinya na take turowa ake adana mata amma ke umma ba kya tunanin akwai abin da baba ya hanga wanda ke baki hange shi ba umma ai dama haka zaki ce ai dama irin ku daya kamar kumbu kamar katanta ke baki san sharrin talauci ba amma duk sanda da isa ki sai kin gane kuskuren ki amma ai komai nufi ne na Allah rufe min baki kuma duk abin da kika ce din banki ba amma duk hanyar da zan bi sai na bi akan sai kin tafi karatun nan da kansa ma sai ya yarda da wannan mm, mm, mm, maganar tawa tsaki bani waje ana baki kina kin karba ga inda za a je a samu arziki sai ke karatun ki zauna haka ki daskare kina gama sakandare tafiya Zirai? Na'am. Kada dai a ce duk abubuwan da Hajara take gaya mun gaskiya ne. Ban gaya ma ba, ya wuce mu. kawai abin da nake so da a ka zo ku ci arziki kai co ai ba irin wannan arzikin ake ci ba har kullum abin da ake bukata mutum ya ci halal haba malam musa wai kai baka da wata magana sai dai ka jawo mana jafa'i da ni da yata hmm. kayya ina so ki fahimta zulai gaske da nake so na gaya miki ne kika kasa fahimta kuma kika gaza ganewa amma da sanda zaki gane abin da nake gaya miki dama bana so in fahimta in dai irin wannan soki burutsin naka ne hmm. zalai kenan ko kina so ko ba kiya so tilas na yi magana a ah, kai kaka malam musa kar ka tsaya gaya min wata magana ka ji ko zalai ina jin ka zalai kin bar ni lokacin da nake so in gaya miki gaskiya kin gaza tsayawa to ina so ki sani duk lokacin da matsala ta samu kada ma ki fara nema na kaman yaya amma ba mu da matsala mu ba za mu taba kama maka wani zancen wata matsala ba ku ce ka bar mu cikin gidana dan kana kanin mijina ko dan uwan mijina za ka zo ka sani a gaba ka dinga min iko da isa baka isa ba wallahi Assalamu alaikum. Wa alaikum hmm. Ke ce a gidan nan? Ai na zata ba za ke din ma ba za ki zo ba. Kamar ya? To saboda na kira bara ta kawo wani uzuri na ta ba, Na kira ita ma Amina da take kusa da ni. ta ce mun wai ita dama a yin ana weekend ita ba ta fitowa wai saboda na san kano mazan kano dama su akwai su da tsanani akan mata Shi yasa kawai ke ma ban yi tunanin zaki zo ba. Tabbi, in dai irin su Amina ne, kya ji ma abin da ya fi haka. Saboda me? To ake ma na zata ai an rubuta an wanke an baki kin sha ne an kafe ki a gida irin nasu. Wallahi na dan tsaya wasu ayyuka ne. Ni ban ma yi tunanin kin dawo ba. Ai baki san wani abu ba. tun da na zauna na ba umma labarin alhaji bala shikenan ta ce zama bai kama ni ba sai dai in dawo in ba haka ba sai dai in ga ana yi a can amma ni ina nan shi yasa kika ga na dawo gaskiya maman kwayayya ce ba uwa umma na kaɗai ba ce wayayya a jos inda a jos ne dan budurwa ta fita da saurayinta ko kuma ta je gidan saurayinta dai ya dan ɗauke ta a je a sha su ice cream a dan je garden a dan yawo a dan sai abokin gane a dan je bakin ruwa swimming pool mm. ita dama uwa ba ba hanawa take ba kin san jos dama duk wayayyo ne ba irin ku yan kano ba tabbijan a kana sai dai waɗanda ba yan garin nan ba ko kuma irinmu masu fitowa a ɓoye. <laughs> Cabijan kurkuku kenan. Ai shi yasa na gaya miki ni tun da na tashi ko kuma in ce na gaya muku da kanku tun da na tashi shigo a garin Kano da satifiket ɗita na shigo a hannu na zo neman wata. Dole ne. Kuma ku zo ba kuma tausa. Lalle za ki sha tausa ka. <laughs> balaraba kenan alaji alaji alajin kwari kenan ah, kina shakka ne ai ni matsala ta da kai alaji mm. rowa <laughs> ah balaraba kenan mm. na daya na'am kana da kuɗi haka ga ka da ƙarfi faɗi kan kiɗi amma kuma mm. ba a cin kuɗinka <laughs> balaraba ya zan yi ban gani a karba ha kawai kuma zan saki dala zai yi <laughs> Allah alaji Allah kada ka damu ai wannan ba matsala bane hmm. yaushe kake so mu haɗu ah, ke aike ki ke zaki sa lokaci yaushe ke ganin ya kamata mu haɗu gobe gobe ya karfe nawa kaman karfe biyar an da da shi bayan mai karfe hudu na ji aje a hakan a wani guest house in zama do balaraba ba kasafi nake son harka a guest house ba kin fahimci saboda harka saboda halin tsaro ya alaji akwai babban otal a nan bayan gari kin fahimci nan otal din ya fi mana kwanciyar hankali ke ma ke nutsu Allah ko ni ma ji daɗin sakan miki dala Aba alhaji ta albarmu da kake nema ka faɗa abin da ka sani ya yi maka tana Rai To. kin ga nake in wani bangare na jiki Kuma sa kake kadina gaskiya kuna abu ka canza wani amma ba kullum canza wani duk lokacin da nake zuwa gurinki nake ɗaukan kuɗi ko in miki alheri kin taɓa cewa an canza me yasa wani kaza kike canza gaskiya ba zan iya canzawa ba kadar da yawa tare da kike nan ko kina so ko wakin so sai ki idan biki ba kuma na san matakin da zan dauka ne kuwa ko ba ki ji gaskiya ba zan iya zan so